shahada la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wayo duniya budurwa ce duniya abin mamaki wayo duniya abin tsoro ce yaya zani na gane duniya mene zani na aure duniya wayo duniya wai ita duniya abu tsoro ce ta ce duniya abun mamaki yau ta ƙi ka gobe za ta faso ka yau ta so ka gobe sai ta banki ka wayo duniya Teku ta kira ta ce ya tsuntsu, tsuntsu kai ne mai yawon duniya. kai ne mai hawa sararin duniya da Allah ka zo ka ban labari tunzu ya kira ya ce ya teku lalle ni ne mai yawon duniya ni ne mai hawa sararin duniya ni ne mai ganin abin da gare ka ni ne mai tsinka yare ranta? ni ne mai ganin itacen duniya amma ya kamata yau fati gane ke cikin maruniyan nan zobe gabas da yamma yau akwai bangwanki kudan arewa ma akwai bangwanki teku ke fiti ne ma duniya wani kifi da ke cikin tekun nan ya yi na tsabtsir ya ƙara tunani ya ce lalle labarin lahira maganin rijiya ka ba shi shi magina ka ba kuma ba Magiyin na yau ba shi ne iska iska ya fada fa ya ce duniya duniya mutum wawawa duniya na da alkawan da fahimta su ne za ka yi ka gane duniya. Adalci da san al'umma su ne za ka yi ka gane duniya. Yo duniya abun kowa ba, yo duniya abun mamaki, yo duniya abun yo duniya abun